zan dora cikin abin da ba dan uwan na shi cikin siyar sai na sunan sallah babu shakka kullum muna tuna yamma kuma muna tuna a kawunan mu cewa ba wanda yake da hukuntu a cikin mu cewa makomarsa nan gobe amma wato an ce kabari kamar abokai kake da su guda uku a duniya sai a kai ka tsara kotu wanda kai ka tabbatar ka yi ne ba da ya san anan kike da tabbatar kini mai da laifi kowa ya kini suna da laifi ya fi to kuma za ka je kotu gurin alƙali shine rabbul izzati a kai ka tsara kotu sai ka ce da abokinka da farko ba na zukar ka raka ni sai ce wallahi ba inda zan je abokin karfi sai ce mu je in aka je sai ya tsaya bakin kotun ya ce ba zai shiga ba wanda zo ka shiga ah, dama zuwa ne ga da za a yi da kai kawai ni ina daga nan ko ya gani ko bai gani ba ka ga daga ranar ba masoyi ba haka aboki na biyu ba masoyi ba abokinka na uku kana shiga cikin kotun sai ka gan shi a zaune wane mai ka zo yi zuwa ne in ba da shaida a sake ka Ka ga daga ranar shi ne watakil abokinka ko hmm. to abokinka na farko su ne wato dukiyarka gidajenka an gane shagon ka na kasuwa ko aiki ka na ofis naira ɗaya ba za ka tura ita kabari shi ne abokinka na farko abokinka na biyu shi ne yan uwa da abokai za su rako ka har bakin kabari su ta saka amma ba wanda bai shiga to abokinka na uku shine san da kake wa manzo Allah in ka shiga soyayyar annabi kadai zaka gani lillahi la ilaha illa huwa duk wanda ya manta annabi ranar Allah zai manta tunda kana shiga in baka saba da annabi a duniya ba bai za a nuna ba ma za ta qul fi hadar fi hadar rajul Allah ya buƙi ilayka me za ka fara cikin haƙƙin wannan bawan da Allah ya aiko maka wannan shine abin da ya tabbata to in baka saba da annabi tun a duniya ba bai za ka ce babu babu da aka yan kwa wa abu rabbaka ta ya ce da kinu alaikinu shine nan gurin shine nan in ka jira za ka tabbatar abubuwan da ake faɗi cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba da ya samu manzo Allah dole ne fara yan uwa duk wanda ya samu annabi wallahi baya zama a duniya kowa ne mai yake kowa ne mai yake so a shekarunsa a mustawar rayuwarsa mustawar iliminsa ko thakafarsa ta gogewa ko duk wanda ka ɗauka sai ka ga cewa bai kai ba amma san annabin sa ya isa hmm. da ka samu san annabi komai da su hmm. ya samu manzan Allah wannan shine abin da ya kamu nan wannan ranar muka haɗu da yawa a yi addu'o'i yi taro babba to wannan rashin lafiya da take damun al'umma aka hana cinkoso shi sa muka ce to ai akwai wani abu bayan wannan to gashi mun haɗu ba don kuma don mu girmama abin da Allah ya bashi mun ziyarci kabarin sa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ni'ima kan ni'ima Allah ya ƙara bar kusanci da sayyidina Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aikata irin abin da yi a duniya na alkhairi dan matsayin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan makamata da take da albarka ta dan doro akwai manya-manyan bayin Allah wa'anda wa'anda zamu ga daga cikin irin abin da suka bari a duniya ya fadi bai iya samun takwara ya kai shi daga ciki ko akwai irin su shau mijin yawa su maulana shau atiku su shau sarhamu su kasu shau kuma in allah ya kan fita anan kowanne za mu cika wani ɗaya bayan ɗaya ko karanta hadiya na addu'a in ya so daga nan sai mu fita salatul fati Thank

صلاة صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح Claro you اللهم اغفره وارحمه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره ومقدر رياض الجنة اللهم اجعل قبره ومقدر رياض الجنة اللهم امين عاقبتنا في امين يا الله امين في الدنيا وعذاب الاخرة نسأل الله السلامة والعافية في ديننا ودنيانا امين وحسن الخاتمة امين اللهم حسن الخاتمة امين اللهم حسن الخاتمة امين اللهم ارزقنا بالسالمين امين اللهم ارزقنا بالسالمين امين آمين آمين آمين آمين عمرا في خدمة الله آمين في صحة وعافية آمين والأمن الله غافية آمين الله يسامح تكار إيمان آمين الله يمنع كتوم كتوم أبن ديا ونبا آمين سابورم الله يابي آمين يا أبو الله يجكان آمين يا ونبا الله يجكان آمين الله يكرها وكبر آمين تنا الله كركس آمين آمين آمين آمين amin sallallahu alaihi wasallam an amin amin amin amin sallallahu alaihi wasallam ba mu ikon yaƙa zuciya amin sa mu fi karfanta amin ya Allah tsarin da yake makarar jikinmu Allah ka raba mu da shi amin sa mu fi karfansa amin Allah ka ba mu son Amin. Allah sallallahu alaihi amin son annabi na gaskiya amin Allah duka wani hijabi da shi wa mu Allah a yayi amin amin amin Allah duka abin da ya ɓaci Allah ka gyara amin bayan Allah da suke wannan guri Allah ka ba mu albarkarsu amin Allah ka samu amfana da su su amfana amin duka inda ake kwanci Allah ka kai rahamarka amin Allah ka amfane su da mu Allah ka amfane mu da su amin shi kuma jagoran Allah ka riko da hannu amin alƙawar lafiya alƙawar lafiya amin Allah ka amin abin da ya masa mai wahala Allah ka sauƙaƙa amin kowa a cikin mu Allah ka buɗa masa Allah ka yassara ka ba mu tabbata a cikin namazin na Rasulullahi ko ubangiji tun da ya yarda ya nufa muke nema to zai ba mu kana mu dage a ci gaba kowa ya ci gaba karka damu da komai sai azama kawai almar'u bihi nafsi kowa kan ya sani to kai ta kanka yi ta kanka kowa ya ta kansa la yadurrukum man khalafakum ila tadaytum kai ta kanka kawai Allah ka ba mu san annabi na gaskiya Allahumma sallu wa sallim ala ayni zatil mawduda wal hurufil mabsuda wal yaqutil mamnu'a bil iman wal hikma wa ala ali wa ashabi wa karrim rabbi tabarakana bi rahmatika wa najjina min al ghammi ya mun jannati فرج عنا ما لا نبي يا جاسر المستجيسين اللهم فرج عنا ما لا نبي يا جاسر المستجيسين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 ka kai su kasa su kai na ja makasin jale kakar maza da yawa a kudu ka bi su hari gida ka kulle waye ya ja maka bai ta kuma barka da wani a kasan ka sannan ka sannu mafifici nunul guda annabin rahama kai ne hijabi girma kai ne gaban da ka kara sama gaban ka Allah ya yi komai baharun nada sayyidul umma gaba dai uban masana mahadi komai na Allah ya sararin mayaka ba zahara ya musu dafa ga yatin kusuwa wanne girma za a tuna domin guda kai ake baiwa da kyau a doki da alfadari kai kai kadai ne kana da yawa rufin asirin mutan farko na jallawa ya kusance ka Taka da kyau ɗaya da gayya silar ibada da ta. baburai da jiki ka gama kai ne guda ɗaya mai tuta kowace aya kan ta taho kasanta kai ne masaukinta a anbiya a anbiya kai ne ɗaya tak akwai hadisi a bakin ka. Fatiha. Ah, aikin da Allah ya bai saura ya tattara shi ake ka a san su ka san aikin su akan ka ya koye naka kutar halitta da shari'a ta soka kai ne guri kai ne ranar hutun halitta yana gunka salmanu samun kana da wuya sai an yi naci ana naci mahadiyu alhaji almahi sinan kama na da inganci komai ka kama kyale shi ƙaunar muhammadu ce yanci duba Allah marar bauta yana salati ga manzanka. ta an faɗi sunansa aibin wara a foundation ya ziyarce shi tare da sauran yan sun sallam tare da addu'o'i da ubangiji Allah ya ya ya amin ubangiji ka sa ta mu zama cika da imani da sassan annabi ya zama ajalin amin Afiya ɗaya, ruwan ɗaya, talatar fati goma. Amin. bayan ma'aiki akwai wani ne ga tambaya nan kuban amsa manzan da komai na kasaita yana ga kasan kafafunsa mutuna rabin addini ma Allah ya danka wa matarsa Amina fata Allahumma salli ala ka baiwa masoyanka Masani ku bayyana taskoki ko ya tsaye ba da shi ya kai da hauku Nura wa ala ƙarfi sara اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام Allah ya saka Allah ya saka Allah ya kai ka hau inda babu hawa ka kalla Allah idanunka Allah yana yara kin yana yabawa ɗabi'unka Allah ya ce wa Rasulallah kira ka nai don kalle ka kai kai dai ne abun so ka kyala kowa na son ka da sauka dan abudu a lafiya a masandunka ka take kowa ka daina jiki ka kalla Allah ya kalle ka mai wata kalmi baraka da shi ka hau a ƙafafunka da shi ka ta kauta ta yi sanyi tana salati ta gaishe ka wanda kuma shine towa da aka yi gurin ziyarar mahaifin saidi muhammad harisu a saidi malam harisu na ambato wato fiyaro kenan wanda yake rike da jagorancin tura sakonni bangaren media da sauran takardu na ambato foundation Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alayhi salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alayhi salam

sanan da ɗai baya aiki na mutum maza alhajin allah raini ya koma bayan ka lalle nake so zan huta abuwa habibi mahmuda wallahi allah ina son sako shaida na kyala komai na tare na tattare ni na su guda abin da na so ko a ina da guri Mahmudu suna na bada almajiri ne burin danka a taushe nake ɗauka na buƙatar da dumbajini a sabo a baidanka a baika da zalai kuma abuja an mai sanka ira abincin da ba ya ƙara ya damar ya ƙara murna da rafarka kowa ka bai Allah ma ce da na wasan sar masoyinka ba ka ban da ka komai Allah na baka yayin tsare tu ana mu